sai tarihin sabon shugaban mulkin sojan Nijar janar Abdulrahman Umar Ciyani. Inda muka samu dimbin tambayoyi waɗanda ma nake gani ba za mu iya ammatun yawan sunayen ba domin lokaci. Sai dai a madadin dukan waɗanda suka yi tambayar yanzu ku gyara zama ku saurari amsar da muka nemo muku. inda wakilinmu da ke birnin yamai salisu bukari ya samo mana kundin tarihin sabon shugaban mulkin na nijar don haka salisu sai na ce bismillah to usman shi dai tagaitaccen tarihin sabon shugaban kasar na nijar na mulkin soja sunan shi dai ciyani abdulrahman wanda kuma haife shi ne a ranar ɗaya ga watan janairu na da ɗari a garin tukunus cikin gundumar filangi a jihar talabiri ya yi makarantar firamare a mahaifarsa ta tukunus da ke cikin gundumar filange sannan ya yi kwaleji wato kwaleji da saiman general da ake faɗi a garin na filange sannan ya yi lise isa korambe a birnin yame daga 1981 zuwa 1982 sannan ya yi lise kase daga 1982 zuwa 1984 ya samu takardarsa ta bakaloriya a shekarar 1984 sai dai an ce duk da cewa janar ciyani ya fito daga ƙasa ta renon faransanci amma turancin ingilishi ko sarki charles na ingila sai haka ko za ka faɗa mana harsuna da yake ji cikin harsunan da yake ji yana jin hausa ras yana jin zabarmanci yana jin faransanci da kuma turancin ingilishi yana kuma rubuta faransanci yana rubuta ingilishi to sanin kowa ne kafin a ce mutum ya kai janar zai halarci horo da kwasa-kwasai masu yawa baya ga karatu da ya yi waɗanne irin horo ne sabon shugaban na nijar ya halarta daga cikin horo daban-daban da ya samu ya samu horo a makarantar horar da manyan sojoji ta birnin ties a ƙasar senegal haka zalika daga bisani ya karatun aikatawa na soja a can makarantar montpellier ta ƙasar faransa haka zalika ya samu zai na ƙasa na securism wato na agajin gaggawa a birnin Montpellier na ƙasar Faransa. Sai ya karatun captain a makarantar nan da ake kira Ecole Royale ta Infantry da ke Bangerir a ƙasar Morocco. ya yi karatu na cour d'etat major wato na ma'aikatar babban hafsan hafsoshi wanda ya yi a garin kolikoro na kasar mali sannan kuma ya yi karatu kan batun tsaro na ƙasa da ƙasa musamman ma na yaƙi da ta'addanci a can College of International Security affair a Washington DC a ƙasar Amurka kuma ya fara ne tun daga soja na ƙasa solda Dezem class ya yi caporal sannan ya zama sarjan can ya kasance su litanan ya kuma zama litanan iya ta tafiya ya kai galata kaftan har ya kai kuma kwamanda sannan hankali ya kai laftanan kanal sannan kuma ya zama kanal sai kuma na ƙarshe ya zama Brigadier General. To lalle General Chani ya yi yawon duniya wajen samun horo. Salisu mu je ga mukamai da sabon shugaban na Nijar ya rike musamman ma a cikin ƙasa. Sabon shugaban ƙasar na mulkin soja ya kasance mai horar da sojoji a makarantar horar da sojoji ta Tondubiya da ke birnin Yamai. haka zalika ya kasance mai horas da sojoji a makarantar horar da sojoji daga 1992 zuwa 1994 ya kasance shugaban barikin sojoji ta 324 ta kwamfani sahariyan motorizai da ke ungurti a shekara ta 1994 ya kasance ofisa mataimaki a baraki ta 325 wato kwamfani tsariyar motorize ta ungurti sannan ofisa mataimaki a baraki ta 324 a nan kwamfani sahariyan motorize ta gegi mai dukkaninsu a cikin jihar difa ya zama kwamanda na cibiya ta 324 wato kwamfani sahariyan motorize ta gegime a 1997 ya zama ofisa a fannin kula da harkokin motsa jiki na sojojin nijar gabaki daya ya zama kuma babban kwamanda na barakin soja da ake cima kwamfani da fi. dj ta sojan sama a shekara ta 2001 ya zama babban kwamanda na barake ta 246 wato kwamfani sahariyan motorize ta dirko a shekara ta 2002 ya zama kwamanda na 32 na batayon entar arm ta birnin zandar ya zama kwamanda na 22 na batayon entar arm ta agadas daga nan kuma ya soma aiki na kasa da kasa a karkashin majalisar ɗinkin duniya daga watan yuli na 2006 a can wato monique buniya ituri ya zama jagoran gudanar da ayyuka na ma'aikatar babban hafsan hafsoshi ta ƙasa shekara ta tara, ya zama kwamanda na zone de defense wato na yankin tsaro na uku na zandara a shekara ta dubu biyu da goma ya kuma kasance shafi da kwar de gad presidential wato jagora na sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasa a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. sai dai baya ga aikin da ya a Nijar an ce lokacin da Najeriya ta nemi taimakon kasashen duniya ta yaƙi Boko Haram bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya zo da ya nemi rundunar haɗin gwiwa ta kasashe makwabta janar Chani shine ya jagoranci rundunar rundunar sojan Nijar don a taimaka wa Najeriya a yaƙi Boko Haram musamman rundunar haɗin gwiwa da ta zauna a Baga. To Usman a irin ayyukan da ya na soja ya kasance babban komanda da ya jagoranci rundunar sojoji ta ECOWAS ko kuma Sediyawo a kasar Cote d'Ivoire. Haka zalika ya kasance babban komanda a ayyukan soja na Majalisar Ɗinkin Duniya a kasar ta Cote d'Ivoire na Onisi. E Haka kuma ya kasance soja mai kula da sa ido a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya a a kasar Congo ta Munich. Haka kuma ya kasance babban ofisa na Larwai karkashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Darfur na kasar Sudan ta Kudu. ya kasance kwamanda na rundunar sojojin Nijar a cikin runduna ta gamayya ta Joint Task Force da ke baga a tarayyar Najeriya inda suka ta fafatawa da Boko Haram a wancan lokaci. Kudu shike sabon shugaban na Nijar soja ne amma yana ɗaya daga cikin sojojin Nijar da aka ce waɗanda suka samu horo na musamman kan hulɗa tsakanin soja da fararen hula. Janar Chani ya halarci horo daban-daban kamar tarurruka na ƙara juna sani kan batun sojoji a cikin yanayi na demokradiyya a birnin Yamai ya yi karatu na aikin raya kasashe da kuma samar da zaman lafiya a can wato birnin kulikoro na kasar mali a watan Februari na 2003 ya yi karatu na hulɗa ta farar hula da soja a birnin kulikoro na kasar mali a watan janairu na 2007 yanzu bari mu ji batun iyali sabon shugaban kasar na mulkin soja janar chani abdurrahman yana da mata guda da 'ya'ya biyar togo na uku za a soke wata hulɗa ta tsakanin nijar da kasashen imuwa ciki kuwa har da batun cinikayya ta man fetur da wutar lantarki da sauran abubuwa na yau da kullum na hudu soke duk wata hada-hadar kuɗi tsakanin nijar ɗin da kasashen yiwuwa na biyar toshe kudaden nijar da ke bankin ecowas da ma na bankunan kasuwanci na kasashen imuwa da toshe kudaden kamfanoni na gwamnatin nijar da ma na masu zaman kansu da ke kasar ta nijar a bankin bcao da bankunan kasuwanci na imowa na shidda dakatar da duk wata hulɗa ta tsakanin bankunan nijar da sauran bankuna na kasashen pièces dans les autres pays de l'UMOA. Tuna dai masu lura da al'amura ke ganin cewa waɗannan matakai sun yi tsauri da wannan kungiya ta imowa ta kasashen yammacin afirka masu amfani da kuɗin sefa ta ɗauka take kuma ƙoƙarin sakawa ƙasar ta nijar koma da yake a cikin ƙasashe takwas hudu ne kawai suka ɗauki wannan mataki domin a hali yanzu mali burkina faso Guinea, da kuma nijar ɗin duka suna saho guda to yaya su masana tattalin arziki ke kallon wannan lamari idan har ya tabbata Yusufu Abubakar Kado masanin tattalin arziki na a jamhuriyar Nijar wanda kuma ya jima yana aiki a harkokin kuɗi a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. ka san wannan mataki da ita umuwa ta ɗauka ta ce ta rike kuɗin mutane ba a yi kasuwanci ba ba a shiga cikin su ba mutane su yi hulɗa ta kasuwanci an yi mamali haka nan bai kawo wani tasiri ba cewa ne za su yi kuɗin mu da bank babba bank central sun rike su ce ma wannan bankuna yan ƙanana duk wani mai kuɗi a rike kuɗin shi ba bisa doka ba ne in an kai kara. kotu za ta yi shari'a dole za a saki ba su da wannan hijja kuma koma sun rike ita Nijar tana da hanyoyi wanda za ta shi kasuwancinta mm. kaga muna sai da fetur dinmu muna iya buɗe wata hanya mu sai da fetur kinmu a bamu kuɗin mu ba sai an sa cikin banki ba kamar wadda mali ta yi kamar wajen zinariyan mu da da ake hidda muna iya cewa ba a sa ta cikin kwanti din su ba sai an bi ta horon shi banki central ba a za aiko mu da su direct ma cikin batilmanin kasar muna iya ce haka nan kuma wanga harkar mu ta fetur wanga na sura shi ma wurin sayar da shi mu ce aka abi ta banki a kawo mana kuɗin mu in ka ɗauki wajen harkar iranium dan mai kanta ga abun ya kai suna ya cato su sun tsaye da ma aikin iraniyan tsakanin su da faransa su adda kasa su adda sojoji su ce a tsaye da su ce ba a tsaye da wanda suka so za su tsaye da ma kuma su ce sai mai ba su kuɗi kashi shi za su tsaye da ma kaga ba su iya hana kasa ta bunƙasa mali hakan gana sun kai sun kai suna sun ka gyara kamfanin su mai buga musu kada suna kai kaɗa su ƙasashen waje suna sai da kuɗi na zo musu ba sai sun fita ta, ta banki bank central ba ta faranshi in sun sai da sai su sa cikin baltilmanin kasarsu zinariya su sun kai kamfani mai gyara zinariya an sun sai da sai su sa cikin ita ce ta sun ka samu sun kai kuma rasha ta ɗan taimaka musu tana ba su kayan hada tana ba su fetur Daga nata bangare Dr. Hadiza Madam Doka masaniyar tattalin arziki ce kuma malama a jami'ar birnin da magaram ta ce lalle takunkumin ka iya haddasa wasu 'yan matsaloli a farkon soma aiki da wannan takunkumi a ƙasar ta Nijar. Sosai ma Nijar za ta shiga cikin yanayin nan zuwa 'yan kwanaki na ƙananan matsaloli. Matsaloli dangance da dangance da banki da aka ce so sai da da bankin ƙasashen waje na ƙasashen iyo girmamawa da suka zace inar kwarai kuma Nijar za ta samu 'yan matsaloli nan zuwa kwanaki in dai hawan ga takunkumi ya kama aiki. To don haka rako sai mu ce ma'aikata sabi da suka zo ya kamata a ce su samu su diba su gani na a Nijar din cikin mu nan ga da kwaye masu ilimi da yawa suna nan. Masu ilimi bisa kan zancen fannin banki masu ilimi bisa kan zancen fannin energy din ya kamata duk inda suke 'yan nishar din a nan cikin kasar nishar din a samu a yi muhawara tare da su a gaya za a yi a hidda Nijar cikin wannan matsalar. Kuma ce shi haka nan kun gani ayi wanga takunkumi da suka azamu mu bisa kan zancen kasashen Ecos da EMOA ne da mu. Ai da yi kasashen duniya da kwai su yawa. Kenan partenariya ɗin in su sun ce ba su da mu a yanzu lokacin ga kenan Nijar din ma tana iya ta nemo kin yi partenar da suke nan kusa da suke iya yi da ita. Kun gani nan ga da kwai Algeria kusa da mu da kwai Port nan wajen muna iya hita ta ganin wajen yi. da hada kasuwanci ta kanan wajen tun da farkon ko domin an lige mam shi kuma bancin shi tsakankanin kasashen su din da muwa ne aka kawo takunkuma a kasa kenan takunkuman ga da shi ka tsakankanin mu din effectivement hulɗoɗi tsakankanin mu zai tsayawa kuma hulɗoɗin da zai tsayawa done ofisiyal ne kenan da kai done informal da suke na, tunda al'umma ba za a hana su su yi ta su tsayi su yi kasuwanci da kin yi al'umma don in motoci masu shiga aiko da kafafuwa mutane su shiga su shi su zai su yi hulɗoɗin su su ko yayi kenan wanga takunkumi zai sa informal din yi yawa mutane dole za su yi ta su nemo kusa kuma ci shi babban bi ita ba ta cikin takunkumi muna da frontier da ita kenan yan nishar ina kira gare su ina kira ga sabon kwanta kawai abin da ya mamu kingi kawai a shiga aiki aiki kaɗai zai hidda mu cikin wanga takunkumi in dai haka mai da hankali aka shiga aiki bisa kan energy bisa kan bankoki da suka kan kasuwanci insha Allah muna hidda kanmu da yarda Allah to da su waɗannan ƙananan matsaloli da za a iya fuskanta kamar mi da menene misali matsalar dai ƙara kuɗi ne na bisa kan surtu abinci shi dai ne muke gani a yanzu in ta takunkumin ya kama aiki